matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma ne daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a daidai wannan lokacin. kamar yadda muka muku alkawari a makon da ya gabata a yau za mu tashi ne daga wata tambaya da wakilin mu hassan umar tambuwal ya yi wa salisu kwari chairman tashar manyan motocin bas a sabuwar kasuwar a kinyale a ibadan a hira da yake yi da masu ruwa da tsaki a harkar sufurin manyan motoci biyo bayan wani hatsarin da ya sanadin mutuwar fasinjoji goma sha tara da suka kone kurmus ga da ya tambayar wannan mota da ta yi lodi nan ta samu wannan mummunan hadari daga nan a kinyale ibadan ina ta nufa Sokoto ta yi Sokoto gari. Kafin ku yawan mota loading fasinjoji kuna bincikar cewa wannan direban daidai yake ko watakila eh, samun wani dan abu kamar taɓin hankali ko ko shaye-shaye. Ni na yi kowa ma bincike don in ka shawo giya ka ko ka shawo kolo ɗin ka ka tauza in ma lodi na gawar da kake. Ni da na ga buɗin mota in ce kara a sa mai ruwacin yara na su yi waɗa su ce saboda in ce ni ni ce ka a sa. Ni na ga abin da gani wanda ba gani shi ba saboda abin da hango ku hange shi ba. Kamin duk kwanan aiki na da ku kama wanga aiki ka ji matsayi. to idan kuka sami direba da laihi watakila ya yi maye ko ya sha kwaya ko ya sha wani abu mai fitar da hankali wani irin hukunci kuke masa ina ajiye shi sai ya yi sati sai ya natsu in ya yi hankali na hankali ne kwanci bai ke ko ina ba ga wani lokaci ban ki baka in ya te can ga hanya amma ba inda nake ba yi wannan shaye-shaye in ba shi kwacinsa. To kuna tantance lafiyar mota kamar ta hanyar tayoyi kamar ta hanyar fitilu kamar ta hanyar wayoyi ko da yake ku ba kanika ba ne kuna tantance lafiyar eh, kuna tantance lafiya kafin ku da direba shi lodi da mota. To lalle dai ina gani in ka to da tsohon mota kar taya ka tsohon taya ban loda maka ɗaya mota dan adam ban ɗauka musulmin Allah in ma cikin mota da ka to da tsohon mota ka na ga motar ka ranki ranki ci tayoyin ka sai a hankali zan samu maka ba. To alamomin hanya suna da muhimmanci ga tukin mota kamar za ga wani an nuna kibiya ta yi sama wani wuri an nuna ta yi ƙasa wani wuri za ga ta yi kwana rawon kenan wato ya nuna shatale tale ko kuma ka nuna inda shanu ke gita direbobin da ke lodi wannan kasa ta fita kaso gwari nan ibadan yawancin sun san alamomin hanya. To a gurgudu sun sani a gurgudu hakikan sun sani kamar cikin direbobin ka da ka tashi nan zuwa arewacin najeriya ko sassan najeriya hmm. kamar direba nawa ke tashi a sati to a sati a sati dai ban da mota ban da mota shida ko bakwai in ban da mota ban da shida ko bakwai ko takwas a nan da kuke wannan aiki kun taɓa yin wani taro ko zama domin ku tantance ko direbobi sun san alamomin hanya to muna zama wasu da manya wasu muna zama da wasu saboda ban da wasu direbobi ne sun kai ga yan agwamashu muna zamnawa mu tattauna da ni da su babu lunan su degbala su ogun alara toyin da sauransu dai gaba ɗaya dai muna zauna muna mu tattauna da ni da su kuma akwai direbobi yan arewacin Najeriya akwai direbobi yan arewa su ma muna zama da su su kiruwa nan su lawali nan su dan disko su to so su dai sun dare su yawanci alamomin hanya ana rubuta da turanci ne ba Hausa ba ko yarbanci ko Ibo akan hanya a yawanci da turanci ake rubuta ba da hausa ba ko ibo ko yaren yarbanci direbobin ku sun dan iya karatu da rubuta suna karatawa da rubutawa babu wanda bai karanta shi rubuta in sun ga stop suna ganewa da sun ga stop suna ganewa in sun ga go suna ganewa duk komi in suna gani suna ganewa in an rubuta wani sun sani da an rubuta wani sun sani duk wata alama suna ganewa duk alama wadda ta zama tuku ta danganci tuki ne babu da ba sani kun taba samun wani direban da yake bai san komi game ga mota ba watakila saboda yana da gata aka bashi ya tuka ba mu taba wannan ba ba mu taba ba to a ƙarshe menene sakonka ga direbobin da masu mota sakona duk dai wanda ya dauki wacin zani na ce mu in ya tashi ko wani ina hillaba ba a gudu da muhacin zana ba a ganganci da wacin zana gakka ɗauki wacin zana ka ce ga hanya kai musu wulakanci abin da ka fata in ji in kira ka ga waya da ka tashi nan duk ina bisa ga kaina kiran kan kama yi ga waya a hanya a hanya a hanya lahiya lau kaka yanayin wacin zana a lahiya lau ko da wani Allah wa cika cikin mota ana ɗaukar marasa lahiya Allah shi mu cika cikin mota ce za ku tsaya ga hanya su zina yar shi ha ku lallaɓa ku ɗubi ganye ku sa gaba da baya ba abin da zai faruwa sai kun je kwato ko ma'aikaci ya kira ku ku bani shi zan yi waya da shi kuma akalla an kasa ganyen nan a inda Allah zai so a tso a sauka lahiya ma'aikaci bai takuda da su ba da an diba an rega mota haka an ga gawa cikin motar nan ta wacin za to za a buga mai mota a ce shi na shi wuce ina sunanka sunana Surajuddin Ayola daga Sokoto kai direba ne direba nake ka dai ka tuke mota na daidai na kai shakara 20 da wani abu da wace irin mota da wace iri ka tuka bus ke tuka da saron ku masu tukin bus an ce kun cika yan gudun ganganci me zaka ce <laughs> to baba bin za a ce za a ce Allah ya so kare kuma Allah ya shirye muna gaba mun ba mu da tuki gaganci wani mutane suke nuni kamar muna tuki gaganci ne ka san mutum wani yake tiya kamar arewa yanzu bai wa mutum kamar ashirin ko muka ce ashirin in Allah ya da mu kai lahiya amma bai wa mutum dokin mu daga nan yanzu a ce ana tiwa arewa a ce ka kama ta yadda gudun manage kenan

120 to ana cewa yawanci kuna shiga kwana da gangan da karfi har mota ta kwace ta daji wasu kuma a'a suna zuwa su iske bom a hanya su hau sai mota ta dalle ta buge mutane me yasa ku direbobin bus kuke irin wannan suna da ce haka ne ba haka ba suna da ce haka ka san wani mutum sai saya ga hanya sai gani wani abu ya faru sai ce gaganci ne ba da gaganci ba ba wani suna da ran biyu sai dai guda ko ba haka ba ne abin da nake nuyi ce to du abin da ya Allah ya kadara sai ya faru in bai kadara ba babu abin da zai zai to a kwana kwanan nan ne wata mota ta yi lodi a nan kasuwar yan gwari da ke nan a kenyale ta je ta sama oyo daga nan a kenyale din ta yi karo da wata mota wajen mutum goma sha tara suka mutu wasu su ce sha takwas suka mutu mutanen da suka ga abin da ya faru sun ce direban ne ya yi aron hannu ya bewan ya je haɗu da wata mota ta ɗauko shinkafa kuma direban bus ne ba ka ganin cewa duk ku ne tun da kai ma direban bus ne Eh, gaskiya magana din ya faru haka amma na riga na gaya maku cewa duk abin da ya faru eh, ya rubuta sai faru abin da yasa sa din ya doku fasinja amma nigeria inda muka wuni nan sai lalace in ba kai lalace muna nigeria ba bai yi wa mu doke mai tare da fasinja ba mai da driver din ya doki eh, tare da fasinja abin da ya kama sala kina da an ka yi karo din kila din wayoyin ya yi sparking da ya yi sparking din wuta ya kama me zai yi abin da nisan da shi gina to amma ba ku kiyaye doka domin idan kuna kiyaye doka bai kamata a ce kun ɗauki mai cikin mota ba bai kamata a ce kun bi wanwai ba ba ganin dun sai eh, laifin ku ne ne ba wanwai bi ba to madalla a mako mai zuwa daga wannan tambayan ce kuma za mu tashi yanzu a madadin wakilin namu a jihar oyo hassan umar tambuwal da bakinsa da bakinsa da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya